yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata yau ɗaya ko kuma mu ce mun shiga daren wato laraba daren biyu kenan ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin sha shida ga watan jun 2026 daga wannan masallaci na Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samaro a Zaria. A yau Allah cikin hikimarsa ya kaddara za mu fara darasi a cikin littafin wato al'aqidatul wasitiyya wallafar al-Imam Sheikhul Islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi kafin mu shiga cikin wannan karatu kai tsaye akwai takaitacciyar mukaddima da ya kamata mu yi duba zuwa ga cewa karatun yau ne za a fara shi babu laifi idan mun yi dajiya ko mun gabatar da wasu zantuttuka da suke da alaka da karatun wannan karatu shugabannin wannan masallaci masu kula da shi su suka yi uwa suka yi makarfiya Allah ya saka musu alkhairi wajen ganin cewa an samar da irin wannan darasi wanda a da malaminmu Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin kudu Allah ya saka mashi alkhairi da yana yin darasi kasancewa shi ma'aikaci ne shi ma da a wannan jami'a amma daga baya kamar yadda muka sani ya bar jami'ar Ahmadu Bello ya koma jami'ar can dutse garinsu a Federal University Uh, of dutse mutum daga lokacin da ba a samu halin ci gaba da wannan karatu ba duk da akwai sauran malamai da suke gabatar da karatuka mabambanta Allah ya saka musu alkhairi waɗannan uh, shugabanni namu suka yi kokari wajen ganin cewa sun yi min atara atara duk da uh, na yi ta kokarin na zille amma dai sun taro ne kuma na ga cewa lalle akwai fa'ida sosai a cikin duk da takura da zan iya samu kasancewar yawan ayyuka da nake da su a wajen jami'a ko kuma ni ba ma ana angon nake ni daga cikin gari nake zuwa sosai kaga kuwa wanda ba nan yake ba wataƙila zai zama akwai inconvenience amma tunda har muna zuwa neman duniya daga can din ya kamata kuma mai kokari mu nemi lahira ma duk wataƙila wannan aikin da za mu yi ni da ku ya zama shine rabon mu na lahira a cikin aikin idi Allah ya sa mu dace a ah, a cikin wannan ya takaitaccen mukaddima ina so ne mana magana akan muhimmancin koyar da mutane addini a irin wannan society din namu na university da kuma a keɓance muhimmancin karantar da aƙida a ko'ina da kuma wasu daga cikin dalilan da suka sa muka zaɓi wannan littafi na alwasatiya sai kuma bayani akan littafin da mai littafin da kuma salon da za mu bi insha Allah wajen karanta littafin waɗannan su ne a matsalolin da nake gani ya kamata mu yi ishara zuwa gare su a cikin wannan mukaddima insha Allah abu na farko shine muhimmancin ya zama cewa a cikin university environment akwai darussa da ayyuka na da'awa na karantar da addini musamman a cikin masallatai da sauran wurare babu shakka dukkaninmu a matsayinmu na ɗalibai da ma'aikata da sauran al'umma da ke kewa da wannan jami'a ba mu buƙatar wani bayani game da muhimmancin wannan jami'a da tarihinta da kuma shahararta a cikin ƙasa da ma wajenta ba wanda yake da wani jayayya kan wannan amma masallaci shi a karan kansa wani wuri ne na musamman da Allah ya umarni da a keɓance shi don bauta a cikin hadisin Alimamin imam Muslim da ke cikin sahi ɗinsa daga sabi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa habbul biladi ila masajiduha a cikin garuruwa wurin da Allah ya fi so gaba ɗaya ne masallaci Mana yanzu a cikin university nan a wurin Allah babu inda yake nan wajen daraja da senate da department da faculty da center da hostel duka a wurin Allah ba su kai daraja masallacin nan saboda kuma masallacin zai sabin ne a matsayin wurin da zai alakanta bayi asali da ubangiji duk wuraren da muke gani a cikin makarantar nan Masallacin cikin makarantar a matsayin mu na musulmi wajibi ne mu dinga jin cewa waɗannan wuraren a wurin Allah sun bi sauran wuraren daraja wataƙila mu saboda harkar da muke ko abincin da muke nema ko karatun da muke a wasu a cikin faculty ɗinmu da department muna ganin muhimmancin wasu abubuwa amma a wurin Allah to masallaci ya fi ko'ina daraja saboda haka Allah ya umarni da a raya masallatai kamar yadda Allah yake fara cikin sautin nuri fi buyutin azinallahu an turfa wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wal asali rijalun cikin gidajen da Allah ya umarni da a ɗaukaka su a tsarkake su a mutunta su kuma a dinga ambatan Allah a cikinsu ambatan Allah ɗin ya haɗa da salloli na farilla da na filfili da ambatan Allah zikirori da ake yi bayan sallah da addu'o'i da kuma sauran ayyuka karatun Alƙur'ani, halaƙa ta karatu wurin zaman fatawa da sauran abubuwa da za su amfani mutane a addininsu da rayuwarsu a saboda haka yi wa Allah godiya idan ya mana cewa duk da irin yanayin inda ake rayuwa amma kana samun lokaci da kake zuwa masallaci don ka yi ibada tare da musulmi a cikin jam'i don ka saurari karatu ko ka koyi karatu ko don ka zauna ka karanta alkur'ani kai ko da ma zauna za ka yi ka karanta karatunka na boko wanda yake zaune yake a masallaci babu shakka ya fi nuna kusancin shi da mahallicinsa fiye da wanda yake a wani waje saboda wuri ne mai falala a wurin a Allah madaukakin sarki to a fa'idodin da za mu samu daga raya waɗannan masallatai da ilmummuka da darussa na addini suna da yawa da gaske na farko dai akwai tabbatar da manufar da ta sa Allah ya halicce mu Allah ya halicce mu da manufa sananniya kamar da Allah yake cewa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba idan su bauta mun a cikin duk ayyukan da muke yi a zaman mu a wannan wajen Allah abin da ya kawo mu duniya mu yi shine sallah da azumi da zakka da hajji da sauransu sauran kuma Allah ya halasta mana mu yi su ne don su taimaka mana wajen waɗancan ayyukan idan ba za su taimaka mana wajen waɗancan ayyukan ba to ba su da wani amfani a wajen saboda haka a a masallatan ne za a koya mana yadda za mu tabbatar da wato alaƙar mu ta inganta tsakaninmu da Allah mahaliccinmu abu na biyu shine masallaci a cikin environment na university ko wani waje irin haka yana zama kariya yana zama himaya da tullab wal muwazzifin an al-aqaid al-fikriya al-munharifa zai zama mana kariya ma'aikata da ɗalibai da sauran al'umma suna buƙatar darussa a masallatai a irin wannan wajen domin su kare mu daga karkatattun ra'ayoyi da karkatattun tunanin nuka wanda wasu ra'ayoyin ma da tunaninnukan suna saƙe a cikin karatun bokon da muke wasu kuma saboda cakuɗaɗɗeniyar mutane iri daban-daban da al'adu mabambanta da al'ummomi daban-daban musamman a wannan jami'ar tamu da albarka da ta zama ta bambanta da sauran jami'o'i ta wannan fuskar dukkaninmu nan hannun muke rayuwa galibi mun san irin yadda edu take da misali da take da wani nesa na kama wata ‘yan karamar Najeriya ce, za ka yi gamuwa da kowa ya zama roommate ɗinka, classmate ɗinka, malaminka, abokinka, wanda watakila tunanin shi ko addininsa ko al'adunsa ba irin naka ba To kaga a ɗabi'ar rayuwa kuma za a zama akwai sabawa da juna, kwaikwayon al'adun juna, da kuma riko da wasu sababbin al'adun da ba naka ba idan mutum yana nesa da tunanin addini yana nesa da koyon ilimin addini yana da sauƙi ƙwarai, a wayi gari bayan shekara hudu ko biyar ya koma garinsu sai a ga ya dawo da digiri amma kuma ya zo da wata mummunar tarbiyya ko kuma ya zama wani kwamare ra'ayin shi ya canza wai shi dan boko ne yanzu bai ma yarda da Allah ba ko kuma yana musun wasu abubuwa da suka tabbata addinin musulunci amma idan mutum ya ci gajiyar zaman shi a irin wannan wuri da ake da malamai da masallatai da abubuwa sai kuma ga wani shi kuma ya ƙara nagarta a kodan da anan jami'a suka yi haddan alkurani a kodan da anan jami'a suka koyi wato ayyuka na ibada suka saba da eh, abin nan halartar makaranta suka saba da azumin litinin da alhamis wasu 'yan mata a nan suka koyi saka hijabi da sauransu to da wuri ne wanda kowa idan ya zo da gwargwadon zuciyarsa gwargwadon abin da zai biyu baya na abin da zai yi ko na nagarta ko aka saka saboda haka babu shakka darussa da ake a masallatanmu na cikin jami'a za su taimaka wajen kiyaye mu daga karkatar ɗabi'a ko aƙida ko wasu tunaninnuka sannan za su gina ma mutum kuma shafiya mutawazina madaidaicin personality ɗin ka zama madaidaici ka koyi a ɗabi'u irin gaskiya rukon amana girmama na gaba da kai yin ƙoƙari a wajen aiki da ka zama responsible ma saboda waɗannan ɗabi'u dukkan musulunci zai yana horo da su kuma kullum malaman mu suna gaya mana a cikin hudobin juma'a a cikin darussa a cikin nasarin da suke mana wataƙila lakcarar da ke koyar da mu a aji wannan bai dame su abin da ya dame su kawai ilimin boko da suke koyar da mu wataƙila a cikin ƙungiyoyinmu na department ko ƙungiyoyinmu na na wasu sauran intima'at ba dole a damu da koya mana waɗannan ba kuma wannan irin tsari yana shi zai alakanta ilimin da muke koya na boko da imanin ba domin mutane ne da a nan gaba za su zama ma'aikata shugabanni jami'an gwamnati 'yan siyasa likitoci injiniyoyi masu kula da abubuwa daban-daban idan suna da imani suna da kyakkyawan ɗabi'a suna da kula da addini babu shakka wannan imani da kyakkyawan ɗabi'a da kula da addini zai tasiri a cikin yadda suke discharging duty bayan sun graduate idan kuma babu tasirin waɗannan kyawawan ɗabi'u da al'adu kuma za a ga cikar za a ga giɗi a cikin delivery na services ɗinsu da haka nake ba kai na shawara da sauran al'umma cewa kowa ya ƙoƙari ya ga cewa ya rabauta da abin da zai samu na ilimi da tarbiyya mai kyau da kyawawan al'adu a zamanka na ma'aikaci ko ɗan makaranta a wannan jami'a mai albarka. domin bayan kasancewa ta makaranta jami'a kuma markazi da ta koyar da tarbiyya da koyar da al'adu na gari a sannan wajibi ne kuma ya zama ba wai a nan central mosque ba a ta cikin masallatanmu na cikin makaranta mabambanta ya zama akwai tsare-tsare a ci gaba da maintaining tsare-tsare na darussa da halaƙa na hadda da karanta alkur'ani da tarurruka na wayar da kai da ire-irensu don mutane su amfana. sannan abu na farko ke na wannan game da muhimmancin koyar da ilimi na addini a cikin makarantunmu da jami'o'inmu abu na biyu batu game da karatun aƙida wannan darasi ne a cikin aƙida idan muka ce aƙida muna nufin aƙida abinda mutum yake ƙudurcewa a zuciyarsa game da Allah sanin ubangiji madaukakin sarki da tabbatar mai da abin da ya tabbatar wa kansa a cikin ayoyin alkur'ani na siffofi maɗaukaka da darajoji da kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa da Allah madaukakin sarki na siffofinsa da tsarkake shi daga dukkanin aibi da duk wata naƙasa da kuma bayanin waɗannan abubuwa siffofin Allah da sunayensa da bautar Allah da sauransu da yin bayanin su ta hanyar kafa hujjoji na alkur'ani da sunna da kuma fassarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da kuma a wanda suka bi bayansu da kyautawa wannan shine ilimin aƙida ba abin kyama ne ko abin takaici kamar da wasu ke tunani da an ce aqida wani sai ɗauka wai za a koyar da kudi zafin kai ko rikici ko raba kan musulmi duk ba haka bane a kokarin fahimtar da mutane alaka su da Allah da kuma tabbatar musu da fitrar su ta addini da kuma tabbatar musu da haka a bisa hasken sunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a malamai sun jima suna yin rubuce-rubuce a fannin aƙida tun ba yau ba idan muka bi tarihi za mu ga cewa Alkur'ani shi ne farkon littafin aƙidar musulunci kuma a cikin shi ake magana akan tauhidi a cikin shi ake magana akan sifofin Allah a cikin shi ake magana akan rububiyya a cikin shi ake magana akan abubuwa na gaibi tun daga kaddara eh, zaman kabari lahira sirati aljanna da wuta da aljanu da sauransu da mala'iku duk wannan qur'ani ne ya fara kawo su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ne farkon ɗalibai a musulunci su ne farkon al'ummar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya kantar da su waɗannan ayoyi kuma sun fahimci su sun yi aiki da su sun yi sun musu da su har zuwa zamanin tabi'ai sanda aka fara samun wasu ƙungiyoyi na bid'a sun fara tsirowa ta farkon su ita ce khawari wato kungiyar da suka yi wa sayyidina ali waye har abin ya kai ga an kashe shi kisa na gilla kafin shi sayyidina usman radiyallahu anhu wannan kungiya ta tawaye ita ce kungiya ta farko kungiyar khawari daga na aka samu kungiya ta tawaye ko kuma ta bid'a ta ta biyu ita ce arrawafi wato ƴan shi'a wanda suka koma suna aibata sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin jahaniya wanda suke inkarin sufofin Allah madaukakin sarki to waɗannan kungiyoyi zamu ga cewa malamai cikin tabi'ai da atba'u tabi'in sun mai musu da martanin barnasu irin rasail na al-Hasan al-Basri da rasail na Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alaihima daga nan sai aka tafi marhala ta uku ita ce marhalatu tasnif aka fara rubuta littattafai na musamman akan aƙida daga zamanin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal da irin rigingimun da ya samu kanshi a ciki na khalqul Qur'an Ahmad dan Hanbali rahmatullahi alaihi da malaman zamanin shi irin su al-Muzani irin su al-Imam Shafi'i da makamantansu su rubuta littattafai wasu su musu suna kamar shi Ahmad dan Hanbali da Ar-Radd al-Jahmiyya yana da kitabu fada'ilis sahaba yana da kitabu sunna waɗannan dukkan tafi ne a cikin aƙida almuzani yana da littafin mai suna wato as-sunna da ire-iren su waɗannan a karni na biyu kenan zuwa na uku suka ta rubuta wadanda waɗanda littattafan sun zo ne su ma don mayar da martani ga bid'o'i na aƙida a wannan zamanin amma kuma ba su yi ta'akul na ƙawa'id na ilimin aƙida ba kawai galibi suka ruwaito maganganu ne na magabatansu da hadisai da ayoyi bayan wannan zamanin sai kuma aka shiga ƙarni na hudu zuwa na biyar har zuwa farkon ƙarni na shida to anan ne aka samu ta'akul wato theoretical framework na ilimin aƙida aka yi littattafai kuma manya-manya wanda su ne suke matsayin wato literature da ake komawa gare shi wajen a bincike game da ilimin aƙida ina nufin da tafai irin su sharhu usul itikadi ahli sunnati wal jamaa na Himatullahi lalakai da tafai irin su ash-shari'a na al-ajuri da tafai irin su al-ibana al-usul diyana na ainihin wato abul hasan al-ash'ari da tafai irin su kitabut tauhid wa bayani sifatin rabbi na ibnu kuzaima daga tafi irin su kitabul arsh na na da kitabu ar-ru'ya na limamu abul hasan ad-darqutni da ire-iren waɗannan malamai da suka rayu a karni na uku zuwa na hudu ko na biyar a karnonin musulunci wannan tafan zaka tarar su ne madogara game da ta'assul na na aqida to bayan wannan zamanin daga karni na shida har zuwa nan kurkusa sai kuma salo ya canza aka kuma ana littafai a irin wanda ake ce ma muktasara yan takaitattun littattafai ƙanana da kuma littattafai na sharhi don ƙarin bayani akan waɗannan littattafai gabata ba wannan marhalar ce malamin da muke magana kan shi ibnu taymiya ya rayu Allah ya gafarta mishi a wannan marhalar ce muka samu littattafai irin su a kitab fahawiya ta imamu Abu Ja'far irin lum'atul itiqan alhadi ila sabilin rashad na abu na na al-maqdisi da ita kanta al-aqidatul wasitiyya din da muke magana da ire-iren su ƙananan littafai ne wanda ake yin su don koyarwa ko kuma don amsa fatawa ko na abu makamancin haka idan muka kalle su gaba ɗaya abin da za mu gani kenan to har guduwa kuma wannan zamanin a wannan zamanin kuma sai ilimin aƙida ya ɗaukaka zuwa wani fanni na ilimi mai zaman kanshi a yanzu a wannan zamanin zaka ga akwai professors masana waɗanda fannin su kawai shine aƙida musamman a jami'o'i irin na ƙasashen larabawa jami'o'i da suke da ba da muhimmanci ga ilimin musulunci zaka ga mutum a ce professor ne amma aƙida ce kawai fannin yana da rubuce-rubuce da bincike na ilimi da ya yi akan manhaji na ilimi gwargwadon fanninsa da kuma abin nan ɗinsa karkatarsa intima ɗinsa to da ka za mu iya kasance fa aƙida zuwa gida uku akwai muktasarat akwai mutawassiba sannan akwai kuma wanda suke mutawwala akwai takaitattu ƙanana wanda za a yi amfani da su a karatun masallaci a karatun aji ko wani ƙanƙanin kot na bita na lokaci ƙanƙani kamar wannan da muke so mu amfani da shi akwai kuma matsakaita wanda suka kai girman mujallabi ko mujallabi biyu ko makamancin haka akwai kuma masu yawa kamar wancan da muka ambata irin shari'a na al'ajuri mujallabi shida kamar al'ibanatul kubra ta ibn batta mujallabi wajen tara da ire-iren su waɗannan manya-manya littafai ne wanda galibi akan yi amfani da su ne for reference purpose wanda yake bincike ko wanda ya zurfi a harkar su ne suke amfani da su su wannan fanni ne na ilimi cikin muhimman fannonin musulunci waɗanda a yanzu haka akwai masana da suke rubuce-rubuce a kansu a ko'ina saboda haka abinda za mu yi amfani da shi kawai wani ƙaramin littafi ne wanda muke ganin zai biya mana bukata a karan farko a irin wannan matakin sai mu tsallaka zuwa gaba ta gaba ita ce game da shi littafin alwasiya wannan littafi na alwasiya kamar da muka ambata matani ne wato matani shine karamin littafi wanda kawai ya kawo wasu masail al-imamu shekul islam ibn taymiya bai rubuta wannan littafin ibtida'an a matsayin ya rubuta littafi ba asali kamar da zamu zo mu ji amsa ce ga wata tambaya da wani mutum mai suna a ashehu rabiyuddini shehu ashekh rabiyuddini Alwafi alƙali ne malami a mazhabin shafi'iyya mazaunin garin wafis wannan gari na wafis a lokacin gari ne a ƙasar iraki wanda asalin garin wani gari ne tsakankanin manyan birane guda biyu kufa da basara a zamanin sarki hajjad hajjad ibn yusuf wannan sarkin da ake labarin zalunci shirin shi ne ya ga cewa garin kufa yana cike da rigingimu da fitintunu yana so ya yi wani gari wanda zai zama kamar administrative city inda zai mai da ma'aikatu da sojojinsa da sauran jami'an gwamnati shi ne zai yi wani gari tsakanin kufa da basara ya same suna wafit kamar yana ara shi cewa gari wanda yake tsakanin wasu garuruwa ya gina garin cikin shekara biyu daga tsakanin shekara ta tamanin da ɗaya zuwa tamanin da uku bayan hijirar manzo Allah da a yanzu garin babu shi garin ya tashi tuntuni sai dai har yanzu a ƙasar Iraki akwai wani gari da ke amsa wannan suna amma eh, scientifically inda garin yake na yanzu ba inda wancan yake ba amma an san kufai ɗinsa an kai bincike za ka yi gani ba shi ne damuwar mu ba wannan mutumi ya taso daga wancan gari sai ya biyo ta ƙasar sham a hanyarsa ta zuwa aikin hajji sai ya tsaya ziyara gidan al'imamu ibnu taimiya kuma sai ya roƙe shi cewa don Allah ya taimaka masa ya rubuta mai littafi akan abin da ya shafa aƙida na abubuwan da malamai suka yi ittifaƙi a kansu babu safari a kai ibn taymiya yana mishi cewa yana da uzurori amma mutumin ya matsa mai har sai da ya rubuta mishi littafin zamu ji ya faɗa haka a cikin mukaddimar wannan littafi ana tunanin ibn taymiya ya rubuta shi kudin shekara ta ɗari shida da casa'in da bakwai ko kuma da takwas a tsakanin wannan shekaru guda biyu rubuta su ibn ya saba da al'adar sanya wa littafin shi suna da sunan garuruwa al'aqatu bahawiya a afsori alajesul wasatiyya wato aqida dan mutanen wasu akwai alfatwal hamawiyya fatawa zuwa ga mutanen hama akwai al'aqidatu tadmuriyya aqida sako zuwa ga mutanen tadmur ya saba da wannan wasu malaman kuma sukan sa suna ba littafin su sai zama kaman sunan kaman al'aqidatu fahawiyya wato aqidan malam Abu Ja'far al-Fahawi kamar al'aqidatun nabbaniya wato aƙida ta sarki nizamun mulki a tajuti so suna da irin wannan salon a sama lissafi sunan gari ko sunan malamin da ya rubuta shi kamar aƙidatun Raziyai ne, wato aƙidan abu abun razi abu hatimin razi da abokin shi abu zur'atar razi sai a ce aƙidatun Raziyai ne. to da wannan suna ne ga magari da malamai suka saba sanya wa littafansu a wannan mati mun zaɓe shi bayan shawara da su shugabanninmu Allah ya saka musu alkhairi da kuma hatta a wasu daga cikin malamai sai da na nemi su wajen ganin cewa littafin da zai dace da irin wannan yanayi kuma suka ba mu shawara cewa mu yi amfani da wannan littafin saboda littafin ya daga cikin muhimman littattafai takaitattu da za su gina maka kyakkyawar aƙida wanda kuma malamai suka ba shi muhimmanci musamman malaman wannan zamani. malaman wannan zamanin sun ba littafin alwasiƙiya muhimmanci sosai za mu zo ji mun zo bayani akan irin hidimar da aka yi wa littafin duk tare da cewa malaman baya ba su ba shi wani muhimmancin da ya cancanta ba amma a wannan zamanin manya-manyan malaman duniya musamman a ƙasashen saudi arabia da makamantarsu da nan gida najeriya za mu ga cewa sun karantar da littafin sun yi masa sharhi sun yi rikodin audio da video na littafin eh, idan ka iya hulɗa da social media za ka same su da yawa akan youtube akan telegram da makamantarsu rikodin da yawa na malamai mabambanta manya-manyan malamai za mu faɗo su daga cikin insha Allah su wannan yana nuna mana littafin muhimmin littafi littafin da za ga manyan malamai sun ba shi kulawa da akwai alama albarka game da littafin sannan daga cikin abin da zai ƙara wa littafin armashi shine matsayin marubucin littafin shekul islam ibn taymiya matsayinsa a cikin ilimi sananne ne babban malami ne cikin manyan malaman musulunci wanda ake nuna shi da yatsa wajen girman alkadarinsa da da gudumo da ya baiwa addini tun daga lokacin da ya rayu har yanzu duniyar musulunci bata gushe ba tana cin alfanin ilimin sa idan aka ce ga littafin da irin wannan malamin yayi hankali yakan kwanta da shi akan gamsu da abin da ke cikinsa ko da ba a karanta ba saboda an san matsayin malamin sannan shi ibn taymiya a littafin ya ba da muhimmanci wajen kawo matsaloli waɗanda suke an yi ittifaki a kansu duk malaman musulunci sun yarda da su a duk da yake akwai wasu mukhalifun wato waɗanda ba ahlus sunna ba wanda suke da wasu karkatattun aƙidoji da suke da tacewa ko suke da ja'in ja akan wasu masail amma dai malaman musulunci cikin sahabbai da tabi'ai su kan sun gamsu da abin da ke cikin wannan littafi da kuma wanda suka biyo bayan su har wannan zamanin da muke rayuwa sannan ibn taymiya ya ba da muhimmanci wajen taharrir diqqa ya ya tantance kalmomin da yake faɗi a littafin akwai littafin aqida wannan an zo wani wuri akan samu sarkakiya kamar yanzu al-fahawiya ta Abu Ja'far al-Fahawi akwai wuraren da wasu kalmomi da wasu ta'adi sa da sarƙaƙiya wasu sai an mai mishi ma da martani ko a ce ba haka ba haka lum'atu da itikad alhaji ila sabilir rashad sai ibn qudama ko al-iqtisad sai itikad nashi din baya rasa sarƙaƙiya barantana kuma al-ibanatu an usulid diyana ta abul hasan al-ash'ari inda shi abul hasan al-ash'ari da aqidar sa ta ce daga baya Allah ya mishi gamdakatar ya tuba ya dawo cikin aqida ahlus sunna amma ya dade a cikin wacce aqida da haka ya taho da wani raguwan datti saboda ka cikin tafin shi al-ibanatu an usulud diyana maqalatul islamiyina wa ikhtilafatul musallin da ire-iren su zaka dinga samun wasu gabobi masu sarkakiya amma wanda littafin na Ibn taymiya za a laliba da wuya ka iya lalibar wani waje mai irin wannan sarkakiya in banda watakila abinda malamai suka iya nuna yatsa a kai shine akwai hadisan da ya kawo a cikin littafin waɗanda inda ta haƙiƙ al'ilmi ba su inganta ba amma shi a gunshi zai inganta amma wasu malamai ne suke da jayayya a kan ingancin hadisan ya kawo su ya kafa hujja da su wanda wannan ma yana da uzurin da mun dore dai wajen insha Allah ba mu bayani a ah, sannan ibn taymiya ya bayyana cewa duk abin da ya faɗa a cikin littafin nan yana da madogara ta alkur'ani ko sunna ingantacciya ko kuma maganar malamai cikin tabi'ai da makamantansu a ina ya faɗi wannan akwai wani bahasansa mai suna al-munazaratul wato bayan rubuta wannan littafi a shekarar da muka ambata kamar shekara ta ɗari shida da casa'in da bakwai to bayan kamar shekara takwas ko wani abu makamanci haka a ɗari bakwai da hudu ko da biyar ibn timiya ya fuskanci wani wata jarabawa a lokacin da wasu malamai suke gangan ko suka yi ƙarar shi aka yi mishi muhakama kuma ƙarar da suka kai cewa shine yana da wasu aƙidu da suka saba wa ijma'in musulmai su da aka kira shi abinda aka fara cewa me ya aƙidaka sai ce to in aƙida shi ake so a takaice bari ya ba su littafin da yake wakilta aƙida shi a takaice sai aika gida aka ɗauko mashi kwafin wasu biya ɗin nan ce musu wannan shine takaitacce aƙida ta suka tafi aka ba su kwafi suka je suka karanta washe gari aka ba aka ci gaba da zama wannan zama ya yi armashi sosai an tattauna masail na ilimi a irin tattaunawar malamai wasu abubuwan sun yarda wasu abubuwan ba su ittifaki a kai ba amma dai tattaunawa ce mai tsayi idan ka koma majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya mujallafi na uku zaka ga ya kawo wannan tattaunawa tana nan da yawa sama da shafi arba'in a irin bugun da ake majmu'ul fatawa ya kawo bayani sosai akan abin da ya faru a wannan munazara to anan ne yake gaya musu cewa duk abin da ya faɗi na siffofin Allah da ainihin wato sunayen Allah da abin da ya shafi aƙidoji da ya ambata a cikin littafin yana da hujja ta ƙwar'ani, ko hadisi ko ainihin maganganun magabata wannan kana son ganin irin wannan hujjojin Za ka iya ganin su idan ka kuma littafin shi Alhamawiyya, fatawar fatwa al irin kwantan ɗin ta ɗaya da wannan littafin amma ita tana da girma mutawassita ce za ka duk maganar da ya kawo a can yakan biyo baya da hujjoji nan kuma bai cika kawo hujjoji ba mu ne kawai a wajen karatun wataƙila za mu ambaci wasu daga cikin hujjoji gwargwadon bukata a wajen sharhi insha Allah to anan ne ba da labarin cewa duk abin da ya ambata yana da madogara a cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun malaman farko a sannan ibn Kimiya ya ƙare ke littafin da wani abu mai ban sha'awa wanda zaka zagaya littattafan aƙida ko usuluddin da yawa baka same shi ba shine ya cike ta da cewa daga cikin mazhabin magabata na ƙwarai a aƙida akwai kula da ɗabi'u da halaye na gari wato al-akhlaq was-suluk wanda da wuya ka samu littafin aƙida yake sa tsaruki zuwa ga wani wanda kuma cire ɗabi'u da halayya daga cikin addini to cire kaso mai tsokar Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah ya aiko ni dan in cika kyawawan halaye Allah ya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirari da cewa innaka ala khuluqin azim lalle kai kana kan wata ɗabi'a mai kyau mai girma Ibn Taymiyyah a ƙarshen littafin yayi maganganu ya kawo magana akan a suluji akan ɗabi'a ta gari kamar da za mu gani idan mun je ƙarshen littafin akan abin da ya shafi gaskiya riƙon amana haƙuri da kyautatawa makusanta da ire-iren abin da muke da tsananin bukata zuwa ga mu koye su kuma mai aiki da su domin su ne suke cike mana nagartar da musulunci ya karantar wanda kamar yadda maza da zaran an cire ɗabi'u masu kyau da halayya nagari da mutuntaka a cikin addinin mutum to asalin ibadar ba za ta burge kowa ba kuma ba dole ne ta tsiratar da shi ba domin dama ibadar da Allah ya kawo mu duniya mu abu biyu ne bautar Allah da kyautata wa bayin Allah in ka dunkula addini gaba ɗaya waɗannan abubuwan guda biyu ka bauta wa Allah da ya halicce ka sannan Allah ya umarci ka a cikin rayuwar da za ka yi ta bauta kuma ka kyautata ma bayansa da suke kewaye da kai su iyaye ‘ya'ya matan aure ɗalibai abokai makwabta da duk wani mutum da kai hulɗa da shi kai hata ma dabbobi ko umarni akan cewa a kyauta musu a wurare mabambanta to wannan shi ne kulasar addinin musulunci kenan ibn timiya ya yi gwaninta kwarai wajen cike littafin da bayani akan asuluk wal akhlaq abin da ya baiwa littafin wani touch daban da dukkanin sauran littafin akida Allah ya saka mishi alkhair so a waɗannan sune wasu daga cikin abin da suka samu ka wal littafin sai kuma yabo da jinjina da littafin ya samu daga ɗaukacin malamai da masana da malaman tarihi da suka ambaci littafin daga cikinsu mu kuma can baya al-imamu zahabi rahmatullahi alai da al Ibn ibnu rajab alhambali. hanbali wannan cikin ɗaliban ibnu ta'imiyya din kenan waɗanda suka ambaci shi a wannan zamanin kamar yadda na ambatan mana akwai malamai da yawa da suka ɗauki lissafin nan suka karantar da shi haka a masallaci ko suka yi rikodin ɗinsa a bidiyo ko audio ko suka yi masa sharhi na rubutu akwai irin su al'allama Abdurrahman ibn Nasir Sa'id al-Imam Sa'idi Allah ya gafarta mai kusa a wannan zamanin shekaru 200 baya yana cikin malaman da suka shahara wajen ta ambata littafin wato alaƙatul wasatiyya da karantar da shi akwai a sheikh Muhammad Khalil Harra Malam Muhammad Khalil Harra ya karanta da littafin nan ya mai hidima ga sharhin shi ma a tare da mu a sharhul al wasiliya na Muhammad Khalil harar. Allah ya gafarta ne malami ne mutumin kasar Masar wanda ya ba ya ba da rayuwar shi gaba da wajen aikin addini ya rasu shekaru da yawa akwai Muhammad ibn Salih al qusaini babban malamin nan na zamanin nan al qusaini ya karantar da matanin aqidatul Ya yayi mishi sharhi akwai shi recorded audio sannan daga baya markazin kula da ilmominsa sun yi tafirijinsa sun yi transcribing ɗinsa zuwa littafi a cikin juz'i biyu akwai malam Abdulmuhsin muhsin alƙafi limamin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdul muhsin alƙafi malami ne yana nan da ran shi da lafiyarsa Allah ya ƙara mai lafiya wanda yake da kula da almutunul ilmiya wajen tahqiqin su da yaɗa su wanda kwafin da ke hannun wasu daga cikin yan uwa nashi wato eh, aikin sani eh, za ka ga littattafan shi al-mutunul yana aiki yana musu aiki sosai akwai malam Muhammad ibn Salih da Usaini al-Usaini wanda shi ma yana da sharhi da yamma littafin eh, shi ma yana nan da ransa mutumin kasar Riyadh ne ya mai sharhi rubutacce kuma yayi rikodin wannan sharhi a cikin wajen awa takwas akwai babban malami salihul fauzan babban mufti na ƙasar saudi arabia shi ma yana da sharhin littafin yana kuma da recorded videos da ya karatu littafin Hakanan nan abin nan abdulmusin al-badr mala abdulmusin abdulrazak da shi da ɗansa abdulmusin al-badr da ɗan shi abdulrazak ibn abdulmusin al-badr dukkanin sun karanta da littafin nan kuma sun mishi sharhi rubutacce akwai eh, malam abdurrahman ibn nasir al-barrak rama ibn nasir al-barrak shi ya karantar da shi sannan akwai wasu da yawa za mu ambace su mun zo magana tarihinsa mabambanta waɗannan duka malamai ne a ƙasashen musulmai ƙasashen larabawa haka nan in ka dawo nan lokali mu na gida da wuya ka samu wani majalisin ahlus sunna da ake ba da muhimmanci don ka da akida wanda zaka tarar ba a karanta littafin nan duk inda ka je ana karanta shi littafi ne mai albarka kwarai da gaske waɗannan suna daga cikin abin dubawa dama wajen zaɓen littafin da za a yi amfani da shi a majalisi a irin wannan kana ɗauko littafi wanda yake garibi ba a san shi ba ko ba a san wanda ya rubuta shi ba wataƙila ana cikin karantawa a ci karo da wasu matsaloli eh, to dama kuma an nemi matsalar amma littafi wanda yake irin wannan wanda malamai suka fita kansa duk abin da za a faɗa za a ɗauko ne daga abin da malamai suka faɗa waɗannan duka sharhohin littafin ne kala daban-daban waɗanda nake da su a kusa da nake amfani da su wajen nazarin shi wanda kuma na san wasu da dama ba za su rasa su ba duk wanda ke hannuna sharhin malam wancan da muka ambata ne ah, Khalil Harrat al-Allama Muhammad Khalil Harrat shi ke da wannan sharhin gashi bugun abin nan darul hijira an buga shi a 2005 kamar shekara 21 kenan aka buga wannan shine bugu na biyar da aka yi masa daga cikin shi za mu yi summarizing a darasi na gaba insha Allah mu yi summarizing wato tarihin da ya kawo na shekul Islam Ibn taymiya kafin tarihin ya ambaci wasu gaɓoɓi game da muhimmancin karatu a cikin aqidatu salaf wanda shine nake so in karanta mana daga shafi na shida zuwa na bakwai malam yake cewa ahamiyatul aqidah salafiyya baina al aqaid al ukhra muhimmancin aqidan magabata na kwarai tsakankanin sauran aqidu daban-daban me yasa a karanta aqidan magabata na kwarai yake da muhimmanci in ka lissafa da sauran aqidu na batattu ya kawo gaba guda hudu zan ta karanta mana su a takeice na farko ya yace awwalan annahu biha tatawahhadu suhuful muslimin wad du'at wa alaiha tajtami'u kalimatuhum wa bidunha tatafakkak dhalika annaha akilatu kitabi was sunnah wal jil al awwal min as sahaba wa kullu tajammu'in ala ghayriha masiru al fashal wat tafakkuk yace daga cikin alfanun karantar da aƙidar magabata na ƙwarai shine ita ce aƙida da za ta iya haɗa kan musulmai da masu da'awa da masu wa'azi saboda a ita dai dama tana dogara ne da ƙur'ani da sunna kuma kowa in dai musulmi ne na ƙwarai ba ɗan ƙalaƙata ba ne shi yar da alƙur'ani da sunna ba sai a tsaya iyaran kowa ya aje ra'ayin shi gefe wanda wannan zai ba mu dama musulmai kanmu ya haɗu wanda kuma haɗin kanmu shine ƙarfinmu haɗin kanmu ɗaya ne daga cikin abubuwa na wajibi da shari'a ce umarni zuwa ga yau. musulunci ya kiraye mu zuwa ga wato haɗin kai to haɗin kan nan zai yiwa sai mu watsar da ra'ayoyinmu mu yi riko da abin da kowa ya yarda da shi shine Alƙur'ani da sunna wannan aƙida tana taimaka mana wajen sanya mu a cikin wannan tafarki na biyu annal aqidatu salafiyya taj'alul muslima yu'azzimu nusus alkitabi was suna. wannan aƙida tana taimaka maka wajen sanin darajar nassoshin alkur'ani da sunna wa ta'assimuhu min raddi ma'aniha kuma ta hana ka wato jayayya da qur'ani da sunna asan za ga yanzu mutum musulmi ne haihuwa uwa da uba amma yana da jayayya yana da reservation yana da argument akan abubuwa da yawa da ke cikin qur'ani da sunna za a ce Allah ya ce ko annabi ya ce amma zai kaddama zai kawo ra'ayinsa ko ra'ayin wani wanda ya da shi alama wanda ya dubi shi din wani kafiri ne wani arne ne wani bature ne amma idan mutum kullum ana kafa mai hujja da Qur'ani da Sunna ya saba jin su ana fatan ya wayi gari yana girmama waɗannan nasoshi da zai dinga wasa da su ko rikici a kansu. na uku ha tarbitul muslima bis salaf min as-sahabati wa man tabi'ahu wannan akida tana danganta ta kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da magabata cikin tabi'ai fataziduhu izzatan wa imanan wa iftikhara zaka ji ta ƙara maka daraja da imani da kuma alfari da cewa kai addininka kana yin shi ne irin na first generation of the muslim umma kana yin shi ne irin na al'ummar musulmai na farko kuma addinin musulunci bayan shekaru masu daɗewa bayan ɗaruruwan shekaru a yanzu yanda yake an yi diluting abubuwa da dama an yi compromising wasu standards an kawo bid'o'i ya za a yi ka iya tantance addini mai inganci shine ka koma irin addinin da waɗanda suka rayu sanda ake wahayin suka yi da addinin ɗaliban waɗannan irin wanda sahabbai suka koma suka koya wa ɗalibansu tabi'ai da irin wanda tabi'ai suka koya wa ɗalibansu atba'u tabi'in idan ka samu wannan za ka ga cewa alhamdulillah ka samu musulunci wanda yake da tushe wanda yake da inganci kuma ka samu ma'auni da za ka yi tantance ne mai kyau ne maras kyau a cikin addini abu na hudu da ya ambata na kanta mana takaice ne da yake cewa tamayyizuha bil wudu bil wudu aqidatu salaf tana ta ta siffantu da komai a fili yake babu wani koye koye haisu innaha tattakhidul kitaba was sunnata munqalikan fi tasawuri wal fahmi saboda tana daukan qur'ani da sunna sune harkon abinda take dogara da shi wannan qur'ani da muke karantawa kullum muke haddacewa muke muraja'a muke karantawa sallah shine dai madogararta haka nan hadisan da ake karanta kullum a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da sai ibnu Majah Muwatta da sauransu sune dai madogara babu wani abu koyayye shi sa ba a danganta ta ga kowa kamar da sauran aƙidu da bidiyoyi ana danganta su zuwa ga wasu mutane ko wani nau'i a ce ɗariƙar wani ko a ce ‘yan ƙungiyar wani su waɗannan a wannan aƙida sai dai a ce kawai aƙidar annabi da sahabbai ko aƙidar ahalin sunna wani jama'a ba a danganta ta ga wani mutum saboda komai a fili yake komai is transparent ba'idan an ta'awil wata ta'qil wata tashbih tare da nisanta daga ta'awili shine murɗe ma'ana ayoyi wata aqil ko a barnatar da ma'ana ayoyin wata shbihi ko aikwatanci wanda bai tabbata ba wata nahdi mutamassik biha an halakatil khawd fi zatillah sannan kuma tana tana tana tseratar da wutun dil mutamassika biya tana tsiratar da wanda ya riko da ita daga kutsawa cikin abinda Allah ya hana kutsa game da shi wa raddi nususi kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana hana ka wato iya tsaurin ido ka ce ba ka yadda da abin da Allah ya faɗa ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wa min thamma tuktibu sahibaha riba wal itminani li za kuma ta koya maka yadda da kaddarar da Allah ya kaddarta wata kabiri ibani a izalillah da kuma sanin girman Allah wala tukallifu al-aqla at-tafkira fi ma la taqata lahu bihi min al-ghadiyat kuma wannan aqida ba ta tarsasa maka kace sai kai tunani da hankalinka ka gano abin da gaibu akwai abubuwan da gaibu ne za ka yi amfani ne kawai da abin Allah ya fara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ka ce sai ka san keke da keken sa ba saboda Allah ya toshe hanyar sanin wannan ilimi abin da ya shafi a ah, kwanciyar kabari ruhi mala'iku tsayuwar kiyama da makamanta abubuwan da idan ambace su zaka ji a sun haura gama garin hankalin mutum idan ka san cewa Allah ne ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka sallama wala ka ja da gaddama ko kuma ka ce sai ka auna da abin da kake gani a wannan duniyar ba wannan duniyar da muke gani wannan material world da muke gani dokokinta da ka'idanta ya bambanta da wancan metaphysical world da duniyar da take bayan wannan duniyar kabari duniyar aljanu duniyar lahira sun bambanta so da kan me zai sa hankalinka ya kwanta shi ne imaninka da yadda da ka sakankance game da abin da Allah ya faɗa game da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fal ajlatu salafiyya sahalatu muyassara wa ba'idatu al at-ta'qid wa tajiz A gidan magabata na kwarai mai sauƙi ce mai sauƙin fahimta kuma ta nisanci duk wani sarƙaƙiya ko gajiyawa yayin da wasu aƙidu kamar aƙida a za ka ji da sai a dinga cewa idan mutum ya karanta tauhidi ya nisa zai ce ba Allah saboda ba tauhidi ne mai kyau ba tauhidi ne wanda yake cike da matsaloli da sarƙaƙiya a malamai da yawa za mu ji wasu a cikin tarihi wanda in suka yi zurfi a wannan ilimin wani sai ya rude wani sai ya zama kamar ya ɗan samu taɓin hankali saboda sai dinga jin abubuwa masu karo da juna tsakanin fitararsa da kuma abin da yake karantawa yau da gobe a cikin bincikensa ko a cikin littafan da yake nazari a cikinsu da haka irin su al irin su ibn al da ire irin su shahrustani manyan malamai ne a cikin fannin aƙida na asha'ira kuma za ka samu da dukkaninsu sun samu kansu a cikin damuwa da nadama wasu ma Allah ya taimake su sun tuba sun tafi da kalmomi da suke da cewa wannan aƙida ta kai su tabaru amma babu wanda za ka samu yana bin tafarki magabata na kwarai ka same shi a cikin irin wannan rudanin komai a fili yake kuma komai mai saukin fahimta ne domin ya dace da fitrar da Allah ya halicce mu ya dace da abin da ke cikin Qur'anin da kullum muke karantawa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kullum muke kai kawo a cikin littafin su wannan shi gaba ta sura gaba ta gaba ita ce batu akan a takaitaccen bayani game da tarihin wannan malamin shekul Islam da taimiya. wanda na ganin shi za mu kwana a kan shi sai mun zo darasi na gaba insha Allah an ci za a dinga amsa tambayoyi don akwai masu tambayoyi amma za mu roƙi yan uwa cewa a dinga rubutawa saboda ka dinga samun interaction saboda recording da ake yi Allah ya so zamu mu dinga barin wasu mintuna da tambayoyi amma za mu karɓa ne rubutattu kuma galibi gaskiya sai wani satin idan an ka rubuta tambayoyi to Allah ya kai wani sati idan an zo a karanta su in kuma dama ta bayu zuwa ga karanta su din babu laifi insha Allah sai a karanta za saurara a nan insha Allah wannan shine da da darasin mu na farko kenan muna fata Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka ji wanda yake na gaskiya wanda yake kurakure Allah ya gafarta mana Allah kuma ya sanya wannan makaranta mu albarka da malamanta da ma'aikatanta da sarazuwar musulmi Allah ya kawo mana alkhairi a cikin rayuwar mu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh